الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قال الحديث الحادي والسبعون حديث يا أدوى لبنيه إذا لتعفين الحق المبين وجزئين باتشي من أن يتصفوا قوتواني يا ذو القعدة 1438 kalenda ya nigeria na jin daidai da tsafo gube ne tsaguta ta ci ko? a tsafoni? tsafaguta ko? ta ne tsaguta ta ci 2017 na an anas ibn malikin radiyallahu wa anhu kala ga kana rasulullahi ga kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce Iza da al-khala'a nga gada shiba ta qala wa jiga allahumma ya wucici inni a'udhu bika me ba tsare bi wayi min al-khubuthi daga shari'a shaitan ba gijo wal khaba'ith bi shari'a shaitan ba gijo rawahu al-bukhari wa muslim al-hadith ath-thani wa sab'un hadith ya adwani ga gube ci, an wa ibn hujr an wa ibn hujr radiyallahu anhu qala na sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam gan wuce sallah fambabi a nabi sallallahu sallami fawa zuwa yadda guliyum na ala yadihi yusra wuce gwagwaro latakiyar egwayen gwafin ala sadiri ta ya gugu a kharajahu ibn Alhadisu khuzaima الحديث الثالث والسبعون حديث يا أدواني ci. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة إذا جاءكم كعب وعتاكي على الفطرة بكعادة دعجيك بنا رواه البخاري ومسلم الحديث الرابع والستون حديث الحديث الرابع والسبعون حديث يا أدواري هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت شيء عليه صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر هادم اللذات هك أكثروا دكم ذكر بيبايا هادم اللذات يبي باي مكروينا يعني الموت أجلي حسن صحيح رواه الترمذي الحديث الخامس وسبعون an Sulaiman ibn Buraida an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir da annabi ajin lawu sahabe shiga ga tiya a cilo makabarta a cilo masu gata an ya kulu a ga assalamu alaikum ala diyari min al-mu'minin aminci tabbatu yaye yaye zai babu min ya mu'mini jo wal muslimi na biyan musulmi ji wa inna insha Allahu bikum la'ikun yi maunga bai ko ci yuce bi dona nas'alullah lana wa lakum al'afiya ye ba lafiya yayi mai baya to daga ba to yace rawahu muslim al-imam muslim gago hadisin nabi hadisiyan adwani beni ce hadisiyan anasu bin maliki ce cuje da gani bi unga kana unga kana sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ma fi idza dakhala al khala'a nga ganda shi ba to qala waji ga allahumma ya wace ki inni a'udhu bika min al khubuthi wal khaba'ith me ba tsari biyoyi daga shirin shaitan ba biyo ganin shaitan ga biji rawahu al bukhari wa muslim wale ga hadisin ne lau ga yaza ga gada shi kwata addu'a da wani wabanin na Allah mai ni a hudu bika min al-khubsi wal khaba'is ya zama ga tiya shi kwata duwa da wani wake banin ko na ikiyo gufranak nan da mini ba wuya na biyu ya zaga gada shi kwata ungu da bibiciyar wafi maga tiya man wucayin tiya gan bibiciyar gwalwe ya zama ga gada shi kwata obi alkur'ani ko yi suna ya ce ci bana nga gadaba gangani biyu yi ma ko mun fale ga ne bata da miniyan ladabi na shi a wuna e zama ga wun dangwa da gwagwa fe la gwalo a dangwa ya e zama bole a mai bane bole ga fuɗe za za a liya e zama ji sallah

ƙuranu fibo ajin kirayen sudais kwen shuraim kwen huzaifi ko ko mahmudu khalil husari ko tafsiri ko littafi hoton tafsiri beto alkuranu ne na wa proofread wacce a fi gbagbagba through screen na ba tun jiki o fibo lóòlẹ́ ko a gẹ̀gẹ́ ní jẹ gánà ọ̀gálùgánà tó lè jọ mọ́ àmọ́ àtọ́ ìbí lágẹ̀dẹ̀ àjọ èyí lárè ní o play you play àpò kọ́ ọ̀gá àgẹ̀dẹ̀ mú ti lágọ́ wà lé fi jẹun it's like zanakura nukú fitina eh zanakura nukú fitina kákùnúngà àgẹ̀dẹ̀ sí pàtó ni wágọ́ wà rẹ̀ kákùnúngà àgẹ̀dẹ̀ sí pàtó ni lẹ́tí wù ti dẹ̀ mú eh eh gbẹ̀gẹ̀ ajígáde wákàtí wọn ní ìdúró ńlá kí kí nẹ́ẹ̀sì àdíso àlàdé so. الحديث الثاني والسبعون عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قود صلى فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى wuce gwagwaro na takin gwagwato ala sadiri takin ya gubo akhrajahu ibnu khuzaima ibnu khuzaima ga gubo hadisin ne laugan ene isi fɛn salla ane bi na ane bi lagwa laba yɛ lɔ ane bi ni sala gwa ya tɛlɛ o ni sala lagu ya o ni ba o ya ane bi muhammadu a ko mun gani ta o ji koro ti ji nga bɛ di ki nga bɛ lagwa ta o ma ji koro ta ko nga bɛ di ki

wadu wajen kuma kiyo kabuli eh lole ko agwa janini ko ko mu wuji kiyo wuji hanini amma eri sallah agwa ji kiyo agwa ya ni na ji ba wani na biya wa khairul hadi hadi muhammadin ba ji da alkhairi gane ba wani annabi muhammadu inda ci ga ganganu a ga maza ba a je maliki yakin ba wannan kuwa ji gane ko maza ba ga aliyadisi ba akido aga maza ba ci ce wala mai tuba wa annabi muhammadu kai ma malike ma ki labe da mu wata ba wanda da alagwa alagwa bayan ma kan ki labe hmm to e bo go ngoli ke wani wato ene dai ba wa annabi na annabi go sallu kamar ayatu muni usalli eji sallah kim ne lemi eji sallah na alayhi wajen sallah ne gwaya wani ji sem ne ga waga maza bai maliki wa na gwaji kino a ya gwaya na nga wa bele nga gemu wayo maza bai maliki wa ma gemu ya yi dole ka mu ci wa aliki an wa lami tu maza ba ba gabwa hmm kunji maza bai maliki ya ba gagan a ga yan sita shawali makaru hatta la iluka wal jahilu bi ramadan ya bu jahilu bi ga mini ramadan bu don eh amma ngo ne mun yi sunna je jin bayani ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaga zuwa ramadan ko ta sita shawali ta bi wali lada don yi ko wani yato zai je lami maza maza bi da aji a a ce su ba go a ce fi azu yan sita shawali bana eh kemina a jiyo su ba guna ta ya fiye ne ke maza a biyu wuce ali hadisu ba ne wuce ce ce labe to hadisu kan wuce ya shaɗu annan muhammadu rasulullah yawai wa guniyo ko mun gane al hadisu salisu wa sabun an sahal ibn sa'd ibn sa'idi radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ga ga nabi sallallahu alaihi wa sallam ga la ya zalu nasu bi khairin ma fitra za mu a kun a ba ta cin alkhira bi kya ne jiye mina rawahu al wa muslim hadisin ne lawu gan ezuji demi ko hadisin nama wa kede zuga shishi wọ́n mi yé pàtà mọ̀ ńgọ́ngọ́ ńgọ́ rọ́gbọ́ bẹ̀gì zọ́kàn yìí lẹ́nu ìlà yìí ẹ̀rà pé ńgọ́ ńgọ́ anẹ́sì báàjì báàjì yìí náà ẹ̀rẹ̀ àti kí àyàn. ṣé ìṣàkáàtà kye ni wọ́n ńgọ́ ńgọ́ wújà ń sọ lọ́gbọ́ ohun yẹn fíà. na so ìdánilẹ́jì kí àyàn wọ́n ti bà wúyà muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yíyẹ yi ti fafa ba wa na biyo kpe da lokacin bawa wa na biyo wa ga a ba duwa ba wa na biyo ko ga ɗin ga ƙin biya funfuri ba wa na biyu kawo ja dandi na kawo ja suku nuwa ku yau ko? Allah wa ne. Rawawa Bukhari wa Musulun. Alade sun rabi wa sab'un an abi raira ta rabi Allah wa hannu kala. Ga nabi bi sallallahu alaihi sallam ga aksiru zikira hazimin lazzat. E dokun bai pipaye ne bai makarauni ne Al-Mautu ajali Hassanun Sahih rawawa tilmizi. kí wọ́n gan bá bọ́ ẹ dẹ́bọ́ ní ẹ̀bà ẹ̀mọ́ náà tí ẹ̀bà ẹ̀mọ́ tútù ẹ̀dàgá sànkájí wọn àlájẹ mọ́wọ́ bíi amọ́ríyá ọ̀dẹ́ àbílẹ̀ kí ọ àlẹ́ rẹ̀ election yìí ńlá àjẹ gẹ́gẹ́gẹ́ mọ́ta ọ̀sùnwó ajẹ̀lú di kí ọ ìgbàyí president ńlá àjẹ múlìkì ọ kí ọ asọ́rọ̀ kí àbílẹ̀ kó. wee honor egwu ulo before you realize odi abile ki ajeli ula wu gagangani be ministry ko odi abile za e tawo arewa saka sauta ji shiri ji na wacha mawo bi na wala cha mawo gangani bi o wuce odi abile ajeli ula ko ebogo wa le ezu ji shiru ya ajeli to ya azọba yi ya amma wai ba rufu ko yanci yi ko kukwa ni ko la kukwa adali biyo kan doro ne Allah kiyaye al-hadith al-khamis wa sabun an sulaiman ibn yazid an abihi qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idha kharaju ila al-maqadir an yaqulu ani da ajin lawu sahaduji gan agajin aga kakun agacin yalo makabarta nan a ga salamu alaikum ala diyari min almu'minin aminci sa ko tabbatu yaye Yaya zai miyawo muminishi shi wal muslimin to musulmi shi wal insha Allah bikum la'ikun kuma za bai ko ce ita ce da be tsiye na nas'alullah lana wa lakum al afiya ye balafiya yayi me bai so mu wale ga ziyara kabari adiye na shari'a jiyan dabe na amadi na shari'a jiyan dabe yana ta e zagala ziyara lokacin barin gajin zama e ibn anabi ga tu shaddu riha illa ila salatu masaji ya e zagala ziyara lokacin bari un ba duya zawuci shi muja assalamu alaikum ala diyari min na wal muslimina wa inna insha Allah bikum la'iquna nas'alullaha lana wa lakum al afiya àdúrà ni wọ́n gbọ́ bóyá ní ká dídí o nígbà dán ọ́nà wọ́n mú gálásì yá lọ kébọ̀lì bí ẹgbẹ́ òun pàwé yá àlìkíyáàmì ẹnẹ́jì gáyìí bẹ̀rẹ̀ sí ẹnẹ́jì dán lẹ́mọ̀rí yẹn ziyàrá etí ẹ̀ sún náà nù àmà ziyàrá ti dẹ́gbọ́ ẹ́ dídí a lada ba kabari amma wa gan wa da zanen kabaro ne kun ba je kwe ko za mu ci gaza ya lada gowa wa albarka da zai guka baro ne ko za mu ci gaza ziyara lo kabarin wa zuza zu daga yi wa cilo e kabarin wucin ngole ne bata ikiyo yana e jale bawu ya bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bana wa man amri na za malik saminu fa waradun so da kabari ba shirka wai da ba duwa ba da zai guka ne bukatu sai ci maga inta duhun, la ya yasma'u walau sami u masta mastajabu lakum wa ya furu na bi shirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir ko ba bai zai guka baro na gun yawuji ko ba bai zai gun baro na gun yawu nasara ko ba bai zai gun baro na ga zawon cin sawugun alali masu ya ci bugi gajin yannawo ko ya kin fiye da ji tawafiyar kabari alali ka bai ji tawafiyar wani ya tawafo bilbaiti al'atiq kai ji gani ku ebo na lambarin ya kabarin na especially zai sha gai ya zaji gai da believe gan ko wani wuyo ko za kirkin na ce ko special zan na ce wani wani kiyar wani magulu irin na ji na je zai lagi tuna jino a kira ce laji lalace na allah ya samu dace ya katun ya abuwa ba ne gade ne allah ya ba mu lada mana mai ga ci bitin na tsoye cufa biyi wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu